arewacin najeriya inda majalisar dokokin jihar zata ko kuma ma ta riga ta zartar da wani kudurin doka da ke neman a rage hidima da ɗawainiya da suka shafi al'adun aure da bikin suna da kaciya kudurin dai ya nemi a yi garan bawul ne ga wata doka ta shekarar 1992 kuma tuni majalisar dokokin ta amince da shi honorable abubakar shehu yabo na cikin waɗanda suka gabatar da kudurin dokar ga kuma ƙarin bayanin da yawa muktar adamu bawa idan ka duba yanayin sha'anin aure akwai al'adar da ake yi kayan na gani ina so da suka ce ma i see a love wanda yake za ka ga an cika motoci da sweet da biscuit da goro da mi wani wuri ka je za ka yi tsammanin wani shago ne aka buɗa wannan ya sa da yawa za ka ga yara matasa suna son aure amma sanadiyar waɗannan abubuwa na riya da na lefe da sauransu sun kasa haka 'yan mata waɗanda suka isa aure suna gidajen uwayensu babu halin da za a aurar da su sanadiyar cewa idan aka tashi auren yarinya irin kayayyakin da za a yi na riya na gara da sauransu za ka tarar da wani uba sai ya sayar da gonar shi ko wani filin gida ko wata dai rangama da ke gare shi domin ganin an yi wannan lalura to zulumin waɗannan abubuwa ya sa kuma kana ganin ɓannace-ɓannace sukan yawaita saboda kasawa su waɗannan matasa na ganin cewa su wannan aure. Yanzu wani sauyi aka samu? kamar ka lefe da ake zuwa a kai akwati ishirin goma sha biyar har talatin so muka dawo muka kaida cewa kada a wuce turmi goma ko da turmi ɗaya ana iya asa turmi biyu ana asa. ya danganci abin da a ƙarfin shi wanda zai yi auren amma kar ya wuce turmi goma wannan batun lefe kenan wa wajen lefe kenan kuɗin ana gani kuɗin aure da ake basuwa da an yi proposal dubu biyar muka ce a kai su dubu ashirin. E shi wannan sadaki kake nufi dubu ashirin? A'a, ai sadaki shi shari'a musulunci bata ƙayyade sadaki ba. E shi wancan kuɗin auren na menene? Takamamme wanda za a kai na shaida cewa an ƙulla wannan aure domin yan uwa da dangi su shaida cewa yaro ya biɗi a wannan mata. Na gani ina so ɗin Na gani ana so goro mun ce a kawo kwalin sweet guda biyu ko kuma kwandon goro guda biyu. Akwai hukunci na wanda ya karya wannan doka a Sokoto idan ta zama cikakke doka? Akwai tanadi-tanadin da aka yi na hukunta wanda aikata wannan laifi wanda yake daga dubu hamsin har zuwa abin da alkali ya yi la'akari da irin yanayin wanda ya Ya aikata laifi akan wannan doka. Kudurin dokan nan ya dubi har da batun raɗin suna da al'adar kaciya su kuma mai dokar ta ce game da su. So a wajen suna kaga irin al'adun da shi ma ake yi za ka ga mace musamman lokacin da take haihuwa farin za ka ga shi mijin ya je an kwashi kayayyaki na fita hankali an je an kai gidan ainihin mata idan ta koma gida ga al'ada haihuwa fare su ma daga can za su yi gara ta wahala a kwaso a zo a kawo doka ta dakatar da wannan amma a tsakaninka da iyalinka za ka je ka iya musu duk abin da kake so kai musu idan masaka za ka iya ɗinka ma iyalinka wannan shari'a ba ta hana ba